masallaci domin sauraron jawabai masu albarka na rufe tafsiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alal hakika wannan taro Allah ya sanya masa albarka